shi shahidi yana da tabbas aljanna ya yi. me yake tsaya jira za in ka tsaya me za ka ɗauka? in ban da bakin ciki bakin cikin Buhari bakin cikin da Buhari ya samu na to me akwai Najeriya in ban da bakin cikin Buhari to hmm? duk wanda ya mutu zamanin Buhari ya mutu da bakin ciki <laughs> ko kuwa ko kuwa to bakin to ku tambaye ni bakin cikin mi bakin cikin mi ko da yake ai dan Najeriya ba sai an yi mai bayani ba kowa ai jiki magayi ko jiki magayi shi yake faɗi jiki magayi ban fahimci Hausa ba sai daga baya jiki magayi ashe in na hau jikinku zai gaya muku ku zaɓe ni wallahi jikinku zai gaya muku in kun zaɓe ni shi ya ma'anar jiki magayi ba mu gano ba mu masu ƙaramar kwanya mun kai ta hauka sannan sai shi sai shi sai mai gaskiya sai mai gaskiya Allah shi waddan gaskiya dan boko inda gaskiya dan boko ce dan boko boko aqida wanda babu addini to Allah shi ɗebe mu gaskiya ta albarka inda wannan ita ce gaskiya mun yi Allah wadai da wannan gaskiyar ba zan cuce ku ba ba zan ga an cuce ku in kyale ba bai da cikin abin da ya jawo mu ba to wannan magana an tabbatar da ita ko ta zama ƙarya to yanzu mutumin da ka kallon mutanen najeriya sama da mutum miliyan 200 ya sa musu ƙarya ƙarya ga tsufa ga ƙarya ina ka taba ganin haka nan duniya ga tsufa ga ƙarya bakin anytime yana iya mutuwa kowa na iya mutuwa amma dai an fi tsammanin ta ga tsoho wanda ya kai gargara amma hayo bai ba ba kuma kawa mutum sama da miliyan ɗari biyu mutum miliyan miliyan goma miliyan ishirin miliyan talatin miliyan hamsin miliyan tamanin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu kai wanga ya kai mugun makareci ana fesa ƙarya yadda kasa ana feshin maganin sauro ga damina haka aka fesa ƙarya babu kunya babu tsoron Allah maƙaryaca ne na ƙwarai kuma mace amana shi ne lehin belle abu wai don kusan ba bari zani ba ina waɗannan maganganun don eh, batutuwan da nake don mahasada su ji haushi in ji wani mawaƙi ko to di don kusan cewa ba bari zan yi ba in kuna ganin wai kamar za wallahi ba ɗauka ko ko hauni ba ni balle dama duk wanda ya ci amana al'umma sai mun faɗi an ci amana al'umma in ka iya in kana wa Allah ka mai da bello ya bi cikin cikin wata ka a sake haihuwa ta yi ko ka samu kwalbar turare ya karama ka zatsaga na ciki to ko a mai san kafinol a sa ruwa a haɗe shi kenan an manta da belle ya zan sayan man siya amma da sai mu matukan muna da sai mu faɗi kuma ba mu ba kowa hankuri ba duk wanda adda abin da ya kai in shaidani in wane ne in mai mulki in komi an gare ka ce ka yi don abin da zo abin da an ga wani ta yayi in dai gaskiya ce sai mun faɗe ta wayanda annan suna dumumuwan banza suna ina lokacin da muke yabon Buhari don ba san kunya ba don suna yan iska ba san kunya ba e yau ba in soki Buhari ba ko reza ni saniyan ki jiki ne ya kamata ya ce wayo ko reza ni saniyan ki jikin Buhari ya kamata ya ce wayo bello ya bo ya yanki jikin ba da reza ya kamata ya ce wayo in ɗan halal ne balle wani shege ya na mai ɗumuwan banza to in zagi ne mun zaga in kunci an zaga mun zaga sama ta faɗo. in suka an ka ce mun mun soka din sama ta faɗo. duk abinda an ga wani ya ta hiyaye, duk abinda an ka ce mun mun yi lokacin da muna waɗancan kuna ina ku je ku tafi buhari nawa ya bamu yake shi ya faɗi baya da komi lokacin da ya kira ne yana cikin maganganun da ya ce min ka ta balaga da ce a abin ni ba kuɗi sai ce a'a lokacin da kun kai mana wancan kokari ba mu da kodari haka ya faɗi da ka faɗi shi ya faɗi da baki da bai da kodari maciyaci ne lokacin nan shi yasa ni ce da shi da duk wanda ata wanda duk kan gani da kuɗi ya sata su yayi in ko ba sata su yayi su zo su faɗa mana sana'an mi sun kai yan shekarun gaba kai da sun ka sami wannan kuɗin sana'an mi sun kai barayi ne suna ce wasu ɓarayi alali su ne ɓarayin, su ne maciya amana to shi ne lahin belle yabo ya an ka yi wa gaba ta yi ba a ɗauku wa gaba ita ma ba ta yi a ɗauku duk wata ko yi miliyan wallahi ko guda ba ta aiki ko guda wallahi ba ta aiki bi iznillahi ko yi miliyan ko kulla duk abin za ku kullawa faqad ma anta qadin inna ma taqadi hadhihi alhayatid dunya duk abin da dan adam ke gudu belle abu baya gudu nai akwai abin da ke sa tsoro mutum ya ji tsoro ya ki faɗin gaskiya ko ya sani ya take ta to ni duk Allah ya jaye mai waɗannan wani abin da ya kai ya faɗi a kai shi gidan yari shekara ta biyar gidan yari shi biyu da rabi ya kama kuka ni biyan ni five calendar years da ya gidan yari ba wanda ya ga kuka na hannu fito bayan na gama shekara biyar kuma wuzu hada lebo ni zama na gidan yarba udin da zama gidan yarba wuzu hada lebo wuzu hada lebo ku tambaye duwaye na mun ka zauna da su da ma'aikata da hursunoni suna faɗa muku irin ta'annatin da an ka gida ya shi ya buɗi da bushe min zuciya a yadda nubu a yi gari komi ban tsoro sai ni ture gaba ɗai bello abu ba sakwace ne eh musulmi ne ba haushe ba sakwace kuma ma ko da an haka ni ma'aikacin gwamnati eh to amma an ka tsare ni nan gidan yare sakwato in ya muri kirista mutumin abiya ko akwa ibom Amdu Roba, wanda confirm ya yi robari ya kashe ya amshi kuɗi ya hini freedom ya fi gata cikin gidan yare sakwato abin to annacin da aka yi min ba a wa in yamuri amduro ba irinsa in yamuri ya fi bello ya buga to mi abban gani ba je mage wani irin dare abba ya gani ba sun haɗu sun ka banni sai ni shekara biyar yanzu ni abu guda ɗaya abban gani shi an lahira ita nika so a kai ne yanzu in ba lahira ba wani abu da za a kai wanda bello ya bai gane shi ba in ka ce ka zagi bello ya to yanzu in ka zagi bello ya bi kai an nawa in ka ce ka zawai zagin bello ya bawai zagi ne za a yi uwa te za uba ne ka to sai mi in ka ce obe in ka in ka iya ce o bello ya bi ka hirata sai mi ko ba ya kallala cewa annan ba kafiri to sai mi shi ka zama kahira wallahi duk uwa da ta haihu bello ya bi ta ɗebe ta kai shi wallahi uwa a ce ta haifi ɗa irin bello abu na rince da Allah bata da takaici ko da azara don ta san ta haifi ɗa mai iya kashe mata faɗa kuma kowane iri don kai ka ya zan taulali kai ka zan taulali ga uwayenka bello eh, ya biya ragon suna ne daga duniya daga addini kai adda saura kai ba kai komi ba shi yasa ka gani wallahi ban gudu in mutu da a mutu da a yare duk wasu gudani gare ni don haka abin nan da an ka san mu da shi muna nan bisa gare shi in akwai wani karfi mai irin rohe mu baki muna shi muka son gani to Allah ya shirye da mu mu koma ga karatunmu